Wannan dai shine karo na uku da Majalisar Dokokin ta Kano ke shirya taron jin ra'ayin jama'a akan kudirin kasafin kuɗi Honorable Kabiru Alassar Rim da ke zaman shugaban majalisar ya bayyana makasudin shirya irin wannan taro. Ɗaya daga cikin ƙa'idojin da muka shimfiɗa kanmu dukkan wani lamari wadda taso ko zai taso wadda muka ga cewa ya jibinci al'ummar mu to yana da kyau a sanar da su kuma a kira su su ba da shawara kuma su kawo basirarsu da Allah ya ba su kuma su haska mana abin mu da ba za mu iya hangowa ba ko kuma ita ma gwamnati abin da bata hango ba. Malam Sani Yusuf Fage shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta ƙasa reshen jihar Kano ya koka kan rashin kulawa da gwamnati ta baiwa sha'anin rayuwarsu a cikin kasafin. Akwai mutane wanda na ba bata hana su su sana'a ba, to wannan sai a tallafa musu da jarin da za su yi sana'a su rike kansu. Akwai waɗanda ko tsufa ko kuma idan aka ce su sana'a ba za su iya yin ta ba, to irin waɗannan sun cancanci a ba su abin da ya kamata su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu. Chairman local gama sai su ba 'yan siyasa yan uwansu ko kuma su juya su ta wata harkar da ba ita ake ba dan haka muke son wa abin tsari wa abin doka shi kuwa murtala dan kanawa da ke zaman shugaban kungiyar haɓaka rayuwar mazauna karkara a Kano cewa ya yi. ganin irin kuɗi manyan kuɗi da aka sa a harkar lafiya mun yi godiya ko mun san cewa akwai hikima a cikin wannan al'amari to amma babban abin da aka manta duk wannan abu da aka sa a cikin kuɗi a kasafin lafiya kawai an tare ne a yi a murtala a yi a cikin kano idan aka samu aka ce ana da asibiti a kowace karamar hukuma mai likita tabbatacce da yake zaune za a rage wa murtala da sauran asibitoci nauyi wannan kasafin kuɗi ne na save reliance muna da kafin ciridam ba abin da aka yi mara ruwan yana yana ta gudu tsawon shekara shida ba mu da wuta tsawon shekara shida ba a sa ta a cikin wannan kasafin kuɗi ba Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero ya ce yadda gwamnatin Kano ta yi tanadin kashi 65 cikin 100 na kasafinta ga ayyukan raya kasa, da kuma kashi 35 cikin 100 ga bangaren ayyukan yau da kullum abin yabawa ne amma kuma akwai tsoro da fargaba game da hanyoyin da gwamnatin ta tsara za ta samu kuɗaɗen aiwatar da kasafin. Mun ga hoɓasa ɗin da gwamnati ta yi na nemo na masu ba da shawarar nan na kuma yadda ta tashi ta garan bawul a cikin ma'aikatar tara harajin so in dai gwamnati ta wannan hoɓasan da ta yi ta tashi tsaye sosai to ana ganin Allah da wannan eh, biliyan biyar da ake cewa samu wata za ta samu to tsoron mu shine sai naga ana sa ran za a samu biliyan 97 daga gwamnatin tarayya wanda na lissafa sai naga ana sa ran biliyan 8 kenan duk wata kuma magana ta gaskiya harkar mai da take samawa daga gwamnatin tarayya kuɗin nan eh, abu ne yake da tabarbarewa so mun akwai dan tsoro a nan cewar ba za a iya samun wannan ba Tun dai majalisar dokokin ta Kano ta sha alwashin yin amfani da bayanan da ta tattara daga jama'a kamar yadda Honorable Hamza Silabici shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar ke faɗi. Wannan ya nuna mana cewa mutanen jihar Kano suna bibiyar wannan kasafin kuɗi ba ma na wannan shekara ba na kowace shekara kuma suna bibiyar yadda ake tafikar da harkar kuɗinsu a jihar Kano. Wannan kusan shine dalilin da ya sama muka gaza yin fasin har sai mun ji ra'ayoyin mutane sannan abubuwan duk da suka zo da shi duk shekara an saka kawo muhimmin zaɓi wasu abubuwa da suke da muhimmanci wanda mu bamu mu hango su ba kuma a wannan man Allah da yi haka a wannan shekara ta 2016 dai da muke ciki gwamnatin ta Kano ta tsara kashe fiye da naira biliyan 275 Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya